sai dai dinga min shan ruwan tsuntsaye yau ya zo gobe bai zo ba na ce ki dawo nan ko kuma ni in koma can ya ce in yi hakuri wato maimakon ke ki dawo nan din shine ni ba za a zauna da ni ba ba karya ko sarkin faɗa saboda ni ban haife ki ba abdul na haifa ko Aje ki haƙuri wallahi ba laifi na To shi sai da an magana ya haƙuri shi ya haƙuri ke ya hakuri na rasa irin wannan makirci naku. To na kin haƙura. Wai da hakuri ta mutu sadakan nawa kika bayar. to ban karba ba Allah ke hakuri ce kan bari a'a ai da ma ne nake Na kin zo kin tara ina abina saboda haka je ki kawai ba dai za a zauna da ni ba ko to a sauka lafiya zan kawo wacce za mu zauna da ita anan kuma ki sani a matsayin matarsa a ƙarƙashin ikon abdul a matsayinta na matarsa za mu zauna da ita a nan gidan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Masu gidan suna nan kuwa? Anu alaikum salam. Yawwa in ce kamar sallama nake ji. A san da zuwa. Yawwa sannajiya. Yawwa sannajiya. Yawwa. Lawu. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya kalau. Madalla. Ya gida. Lafiya lau. Sai dai kuma ban fushe ki ba. Eh kawar Khadija ce. To. Mm, na je gidan da sai aka ce mun bata nan. sai na yi tunani ko tayo ta nan gurin na ce bari in zo in duba ta khadija kuma to me za ta zo ta yi min a nan ai ni ko an ce za ta zo zan ce ba na so ta zo ta min me ai ni ba ruwa na da wannan yarinyar abin da ya min zafi da ita yawwa ki yi haƙuri hajiya kin san yaran zamani sai a hankali yi haƙuri yaran zamani to yanzu ita wannan yarinya ce to bari ki ji tunda kin ce ke kawarta ce auren yarinyar nan ba fa ma son shi nake ba ba yadda ban yi ba da yaron nan da bakin naci ya nace sai ya dauko wannan yarinyar yaushe za a kira wannan yarinyar wata kuruciya kin miyar mata irin wannan hmm? maimakon ba na son auren nan da ta zo sai ta daidaita tsakanina da, da, ita ko ta san yadda za ta duk ta dinga faranta min rai a'a sai buri take yi ta yanke ma mu'amala ta da ɗana tana hana shi ya dinga zuwa na ni ba ruwana da ita je can ki neme ta me zai kawo min ita tana can yawa yawan bebiyanta to shi kenan ki da gida ko wani neman Khadija a nan malamin munafurci ne ku je can munafurcin ku zai ji gishiri ta zo nan ta yi min me Ah. Wan matata, kika yi kina ah, To, ba dole in tsaya ba. Ina za je ne haka? A'a. Ina kwana? Lafiya lau. Na gajiya. A gajiya daga ina haka? Hmm, daga anguwa gida zan tafi. Madalla kawar matata. Wacce ɗaya daga ciki? Amaryar ko kuma uwar gida da aka saka aka sa ta cikin halin ha'ula'i. Bai fa kamata yadda muke da ki ringa gaya min irin wannan magana ba. Wannan abu fa kamar fa kaddara ce. Kaddara ko haɗin baki? maciya amana? To da ka ji. Ita amana da ke ji ana cewa wani ya ci amana ba a amana ta zo masa ba dama a nama ta zo. Kuma ni da auren nan fa hajjiya ce ce za ta yi min shi ta ajiye yarinyar a gidanta. Kin ga ita za ta yi masa za ta yi mata komai ni kawai kwaya ɗaya zan rike. Ni ai gara ba ce ta same ni. Don kuma ko a MTN ba ka samu wannan abun ba. Gaskiya. Ko ke na ma gano bakin ciki kike min wallahi dan za a ƙara min aure. Kin ga? Kin ga? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam ana zaune ana hutawa. Eh ana ta dan kayyula ne. Bismillah ya Allah. Sallai. Ina gajiya. Lafiya. Na fama da jama'a. To gashi ba ga. Ina wuni to. Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Yawwa. Shaf wani hanzari ba gudu ba eh. ina wannan kawata da nake baka labari mai matsalar sirka alhamdulillah to gata nan sannu da kokari to ina so ki dan bani dan takaitaccen tarihin matsalar ki tsakanin ki da sirkaki to malam gaskiya a takaice ni dai ina da matsala sosai tsakanin da surkata shine ina so dan Allah a dan taimaka min in kauce daga cikin harin da suke kamo so kike ma'ana ki markaɗe ta ki rika juya ta yadda kike so kamar kwai to wannan aikin ai karami ne ni a gona <laughs> Allah mana a kware kuwa an gama <laughs> an gama aikin ka yana kyau abinda za a yi in dai zaki bi sharaɗin da zan miki saboda mu aiki a gurin mu dama haka yake in dai ka zo da taimako za mu taimaka maka ai ni malam akan wannan musulfata ba abin da ba zan iya yi ba dan in zauna lafiyar miji ko ka kawo wani mu taimaka masa za mu taimaka masa to balanta wannan da ta kaki duk abin da zan yi wannan zan iya miki abin da zan mata zan iya miki shi saboda haka duk wani taimako da yake bukata zan miki inda zaki iya ai shi yasa na ce barin dauko ta in kata eh, taimako iya taimako na san za ta samu in yi mata in yi miki eh, dole dole duk abin da ke bukata in miki in mata gaskiya ne an gama yauwa eh, an gama Khadija Khadija! Na'am. Yau ba san na shigo bane ba za ni komai abin da ya samu dan zuba san na rige wani abu ba. Na san ka shigo mana. Ai sai ki zo ki dan ba ni abin da ya samu dan cin ko na ji kwari ko? mun yi abinci da kai wallahi. Daidai iya ciki na nayi kuma sai dan almajirin da na baiwa. Abincin a gidana ba babu ba. Baki da ni bane kawai sai almajiri. wai dan Allah daga sirri ko da wasa da akwai abinci amma ba yi da kai in za ka iya zama gurin ka ci ka je ka ci in ba za ka iya zama ka ta zama da yunwa wai dan Allah kuke yi mutane wasa irin wannan ne ba fa kowane lokaci ake yin wasa da da yunwa ba wallahi wasa wasa ne ma wanda Allah ki zubo min dan Allah ya zuba sai kuma kai to na ai mutum sai ma a ta ma fassara ka wallahi ana ana zargin ka wallahi ka duba matan nan wata tintime miya da ita ni zobe ma nan gashi ya ki zama min a hannu sai bushewa nake yi wurin Allah ku bar me yasa ki mutane irin wannan ne dan Allah da Allah ina da 'yan maganganu da ke. To, bawan Allah maganganu kuma? Eh. Ina ma laifin ka ce magana, amma ni ai ban da lokacin yin wasu maganganu. Ita ma kuma maganar idan ya wuce tambaya ne, to gaskiya ina ga za a iya samun matsala. To, dan Allah ya sunan ki. Gaskiya da na san wannan abin zaka tambaye, to da ban tsaye da kai na wurin bata ma kai ma lokaci ba. To shikenan, ba ni lambo kin kin je gida kawai sai mu waya ba, sai na bata miki lokacin ba. Kuma ai sai kai, na fahimci cewa baka da aiki ne. tsarin auren zai yiwu kuwa daga magana sai masifa ina jinki abdul na don allah don annabi ka rufa min asiri ka rufa kanka asiri ka kuma yin aure ne to kina da shawara inda ki ba gaskiya ni ban da shawara amma wallahi zuciya ta mukunci ne kan gani to ai kuwa tun da baki da shawarar da ki ba dole ki bi ki ci gaba da ciwo ke kuma ki tashi tsaye ki neman wata magani don gaskiya ba zan iya barin magana hajiya ba in ɗauki taki duk da dai ke da hajiyar kuka tattaru kuka saka na cikin wani sarƙaƙiyar ke ba kya son kishiya hajiya kuma ta ce sai an ƙara aure kun ga da baki da abun faɗa wata hanyar za a bi dole ki haƙura ko kuwa kuma kina da wani yi na yi shi nake nema ni na ji ba ni da abin yi amma gaskiya da matsala to matsala ne to ke da wai baki gama ma tabba kike tunanin wai akwai matsala hajiya na cewa idan ban karo auren ba za ta nemo matan ma da kanta ai sai matsala sai ta ɗauko wadda tafi girma tukuna Allah kuma sai ta shigo nan gida to me zaki mata me zaki mata me zaki mata Allah zai kyau idan ta shigo me zaki mutu ba fa kamar ni bane da kike gani na haka in kika faɗi magana ki ce ba za a yi kaza ba ki ban ki yin haƙura wallahi kina ganin kin kime ta rubuto gidan nan wallahi ciki zaki wallahi sai dai ta koma ita dai ta koma ba dai ni ba ki ce Allah ya kiyaye kawai ni dan kin ga ko faɗa kuke wallahi ba ba ku zan yi ba da za ta faɗa to